بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا insha Allah ta'ala ya fi lo gani bai littafin albarka wannan gayi adabul mashi ifrat ya shek muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala man da littafi tu bai sunna ladabi na jai sa ya e bayan sallah jauna amma kiri hukukun littafin hukukun da rukuni ci musulunci gayi sallah zaka azum amma bayani sallah da kun su ku ga man da alkhairi na ga ya dufe ya zubu tsawancin ya na ke bai manya ga <clears throat> wa yukrau an yakra fil fadri min kisarihi annabo na musulmi agba karatu da sallah asubabu min kisarihi min sura na ji kukurgina min gaire udrin ma yi ga yi zondo ci ta da bi wani fi gba sura kukurgizi sallah su babu annabu ka safarin udrin rigici da ezo kicha da bi wani wacce gba sura kukurugi o man ka safarin ke wadanda da wani wadanda gole to raka guni jaji sauki a wala waje guba sai ba sauki zan Wa mara ọdịn a chọrọ agabata kọwụ ma ndị ole gbara ịdị lụpa ara ịdị lụpa bewu chi gbasura na ikwokwuru yi ya sala asuba wọna wihi ma bewu ziri ngọchi na be guba nna na itinye na ụbụna ngọ ezoji dabuka aka na laza wa lụpa o sala asuba ọgbọ ويقرأ في المغرب من كساره أما يبصلى المغرب وغوب من كساره أي كسار الصور سورة ya almufassal na ibo na goce ga manja qur'anu a sura ƙur'anu jigin ya ci guni yaji fahimta ko e baye kpawa bai ba ku yi sura yin ƙur'anu ji iga da littafin a tafsir su fi ulumin ƙur'an ya a doktor muhammad sayyidi muhammad al na yi al-ustaz al-musharik bi kulliyatul ƙur'an al-qarim bil jami'atul islamiyya allah akbar professor associate prof ngui kango ngole ne ga mutaji fu da ya ilimin kur'anu jami'ai madina zai zai kalita fi na ulumin kur'anu science of ƙur'an to layayi daga littafi ga sura kur'anu man shi ganguni a da na jimun kwanan sura jifi ƙur'anu na mun kwana ke bakara na ke alimranu na ke anisa ke alma'ida ke al'anam ke na. sanda ci gan amfa gan yin tuwa ba ci amfa gan bai bara yi nan gawa ya aga da bismillah ya ni a yau sanda ci maga yunus ya tuwa ba ci idi fahimta ku to kasan ba ci almi'un almi'un ngayi sura na ji aya jo na ifi ba kwa ba na wuji shi sun ko onye yi ba shi sun e ya ga al-mu'ud qur'anu ya kwata ce ya ga al Allahu akbar sura na ji aya ji tun shi sun ale so bana ake dai al-mufassal ngole ita al-mufassal gaba ka tun yebe al-mufassar a jige lamitu al-masani al-mufassar ji nole a ga al-masani a gai aya sura na ji aya na ifi ba ku wani shi ce e ba sura kina ce ya ga al-mufassal yi bana gangar da ganda abu bai sura bismillah gan sura ji sama zan ce maga ina lai ya ga almufassir nan gayi aya na jafi ya ba kwa na gaga wato aya na jafi hukunci aya na gaga aya na jafi hukunci aya na gaga bugu gaggan gunin na ga ƙur'ani din iga da afiwan ade almi'un ade almasani ade almufassar sunna na manjitu sura ƙur'ani jinanawa tunga mai ga ga min kisari bi mana min kisari mufassal ngole ngai sura hizo ba joko ashikaje sawa so do domiri na waye yayi tun chaboga wa yukrau an yakra fil fajr min kisari ai min kisari mufassal ka tuna jinzu magone ba zai tiya kibo Qur'an hizbul mufassal da ngai daga suratu kafo ko man da ci ga daga suratul hujurat to jin da rabin nasa gai ga almufassala wani yau ku kim da gan ƙur'anu idaguni e nile ne ya tuna yi tuna na ke la'ankali ya muke shi ku atiwal almi'un almasani almufassal almufassal na ga ya ji shara yi gai ba bai waje zuma tunan gowa da yawan fiti ƙur'anu yana e ca suratu kafa ko hujjaratun wajen wa fiti wasu waya hamsu salawa sallah musu man ce ci gaba yi ga waye krahu ewa ga sallaji ji ci uba fil maghrib sallah ya min kisari ngayi sura na ji kukuru kukurugina mini ya almufassala wani ibn ga almufassal zo sura ji mun paga doji ko wala suratul hujurat bana gumbe kullu wallahi no da ya ne amma pata safun ni gaba man jiji lissafi ya fi wa yaqra fiha babil ahayin babil ahayan min tiwalihi amewa ga lokacin do ciji ahayan wai je mu yahin lokacin do sal laji ci ugba fi ha da sallaye magribo min tiwali ay min tiwali sura na jin kwa fi al mufassal ke nga al na so da sura na yin kwa na mu na na ta ce wana mu ya kukuru gina jizu magana e ya gama mai ayo ko ga na layi ga wace kawo ba sura na joton na mini sallah magribo buya ta sura kukuru gijo kan doro na ma gali annahu sallallahu alaihi wasallam qara fiha bil a'raf da ya buna nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai ba suratul araf layani da babu da sallaye magribo suratul araf ma ya guki hukukwa a ya kpako ceto gusai 206 aya ya zo bai innan lazina inda rabbika la yastabiruna a ibadati wa yusabbihuna lahu wa lahu yasjudun a ya zo ba da wani mai suratul arafu ga zai ji dan kwayin wani ile eh, ta kyan wani luwa wani sabbi huna hu a mai lito kusa ce zai wani kwa wala wuyar jidun nga mai ji je da lajilo zai ji wani kwa mala'ika ji zai wani kwa mala'ika ji gafin ko a ga dai ba da kan doro eh, to ayan na ga ya zo bayan giyan suratul arafu dole suran na gawai gafi sallah raka guba bori magribi ishayore gawa ju gadabo galamin ga kando ci ba sura na lokwa na magribi guya ta kukurgijo man ce ci gaba yi wa yaqra'u wa yaqra'u fil bawaqi min awsatihi sallah ji ci mu ba fil bawaqi sallah na jikena dole sallah guba guwa ka nguji bayani ha ko sallah asuba be sallah maghribi nya asuba bana pana sai dai uzuri adabo ya maghrib sai gba kukurji amma che ka gba na nkwana gato sallah ji ci gba fil bawaqi sallah na jikena ngai zuru asu ishayo nga ga kem ne gutu mogo sura kici jugun gba nga yi min awsafihi sura na ida tata shon bogo al-mufassal ade sura na jimun kpada fibo amade ne ta ciji amade ya kukurgiji a ganguta da wani to ne ta ciji na jigar kpawa a maga kukurgiji na nan gawa gbadan zoro lasar ishabu illam yakun uzrun amma to wuce wato kai zon doro da bana izo gadabu alugwa bana fayona wa illa amma izo gadabu yawe ya taci na jaye ba sura na je kwanwa da ta taci wani karabi aksara minhu ba na so ga ba na wuce zumu ga ya na ba zuwa wani owa ma a wadansa ba na yawon kuma ta bayani na manyan jibi a ida na wacin da na siji a caga mai lagaga na siji mai lagaga nini na nasi na mai lagaga na gayi bayani be ga nabi sallallahu alaihi wasallam be da zauliyani birabil falagan be birabil nasi ruba da sallahu wani sura kukurgi da ayi mgbe gbawa timi da za daza sallah isha nwere ya tashi an goyin gbaru ya baki yin guda ya gbawa dambo na ma ya waye za har sahaba na ladisin na bena ga mulalle zaye mabere yi da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ba qur'anu ba ma qur'anu ba bere ma ma qur'anu ga ma qur'anu so da tasiri hmm. inda na nabi ga zai saba ne ga abubuwan sal'ashari radiyallahu anhu galla qad ta mizmaran min mazamir ali dawo hakika to da bebere mana iri kendo na ato annabi dawo da ke ga bere mana da tasiri da tasiri wa tun kai gin zagi ga bere mana gaya to zai mu qur'anu ba na da fe da fata ga da ga yi mimi na ko <laughs> ile sokondo ciye ga egin da ci mai waye na lawan wuna funa ji walima na mbe wani gbakura na wasa fi eh wato wallah ya guda ci ni ba a ci aga annabi sallallahu alaihi wasallam wani bai zasta ma wa shakka sallahi shafon da yaji fahimta ku sai filo ya gurbe bayani manga wani wa misalan na ce kwani ko mai ga yi bi aksara wani ba wa alfar jari ma da wani kilo a gabi aksar ya hmm? wajen gobe da wazani a fa'alu wazani a fa'alu magada bai mudan ne mamnu mina sarfin aga waga sunan na imamnu mina sarf gai sunan na ila kasra umma ila tanwina ne tanwina gai don maguba fata guba kasra guba ji fahimta ku wazan ya afalu ke ahmadu ahmadu bani waga eh sallamtu ala ahmadi an gole ya ala da ya ruful jarri jawara fi ne la sunna ya kasra waga ala ahmadi sai ala ahmada ibana e wazani ya fa'ala gudu wazani ya fa'ala masunna da tubo wai la giya wai la kasra wai la tanwina idi e fahimta ko hata ga afsaru ahmadu wacin la wazani ni wani af'alu ahmadu afsaru ngalo wai a tsoro bi afsara ba wannan da tasiri ya sunnan na wayo zai ga Allah fana gurgurun <laughs> ya ne ya yi shi Allah a ya waga na yi makanta lagu pa fanin doro kawan baba in ka so biyo je fanin doce amma fanin usoro fiqh mustalah al hadith ulum al qur'an naw sarfu balaga arudu fani mai dai muhimmanci a katu shari'a na ji kokari ta fi dai ba titi je ebe obi aje jack of all trades master of none ma ndị aja aga ja ga agwa ton loro fanin loro wace wala go sin ni min ya ilimi jo na dia ka son sabili ọnụ ga ga wannan ji fahimta ko so ko ji manga wala ba sa kun wala ba sa bi jarin ra'atin fil jariya laifin da ba bi jarin da katun fil jariya na je ba katun tula na ba tsalla su ba magrib isha nuna ya lula tuko to nan zagi laifin da ba su ba mutula إذا لم يسمعها أشنبي أما بشرتي zai jin ba na zai ji wa na? zai ji na zai jin ya na ya gi nan e, ni, da ni ko yan da ni ga wale zanna ikwa ta mara mi wura kaga a na e ba kiwo dire de tasiri dire de tasiri biri ne ga yan zagin da shiga wawo kawai an kale ana ngala qur'anu ga ga bayani ga fala taqdana bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi marad وكنا قولا معروفا ya daga gashin zage shi ba gishi ya gabere kama wadanda zage debere guba a debere na agoga gabe wani sai su kwamo sai su kwaso wani wuce ga ga laga gabe ba shi da da shawa mangore kinci na je wasaukin ya bangu su bai magishi bai yi a jirai kan bere wuce wogu kasu biyu na wufi ba na tsawa a wulu ga gabe bayan na wala mutu gana biyu sai ba giye ka na wai wawo bai yi kwaiwa sauki bai wale mashin ne. ya ku zagin da cike shi su mayawa ga hutun ba ce labire su kin yi wani jin ya ba wa ne jin ya ba wa ne zai ji mu'amala wace kwaki. ba bai yi na wale kin don zage eh mabere ibu ne sauki ya ziki bai ya ziki amma ya bana laudan buwa ga labirin shawo wunan gida fi mace na wuri wallahi ngala e gwatin zagi da fidiyan bo fitini wuri sai za ta ci ke yau yi ga jirede tasiri ngala man ga nabi kawawa ngbaka tun tulawa da sallan na wayo ko musamman mawuci kundocin jishirai muhammadu ibrahim na da ya yi shek muhammad bin abdul wahab wani da ke ga shari'in mu da bu mu ga lafiya ma idan ka na shara musamman wai in sugi ko ga yawagi zai fahimta ko wani ga yawagi ndo ce fo wani ke kun in sugi ndo ce na gidajen bona wale in sugi ndo ce kin kin ci ya giya gwe giu da mi ba ba wani kin yi ba mu wa dejin zage ya gban wula da mi ba so ya ga in sugi a in sugi ko yawagi hasanatu south na beri mana ga gba ƙur'anu ƙur'anu waza wani gajin ida labiri tu lokaci na zan da shi na ji mara miwa na a wakatun musamman e yi remi na ji leke ba bai yi giri da dole yi giyo ba giri mara miwa a to ashi na bija ya yi miwa guna fa yi miwa yawon kataci na kataci na labiri daki amma bere ladaki na wujin ni mo agba fiyari ni taro sassan na tukwa musu a wani gama da har bayi na kiyan saudiya jin da ya almusabaqatu dawliya international competition Quran ne jinan dole ya jin da yin zagi ja dole yin zagi lagi country jo first position amma saudiya jin da na bin kin ya ga bugi ja ka da Nigeria ne din zagi ne be first category ndoro na ya ƙur'an zalla ya ƙur'an bai tafsirin ya iza shi ba iza shi iza huwa ya bi amma saudiya ne ba ibn wada littafi fatawa lajina ga musabaka ya ƙur'an gadan zagi da laifi da ba amma zagi ya biya ji musabaka ba giya sai wa bera a gugoya ne wuwa ga sari daula musulunci ilobe yawon su kube ya goro hmm. luya man ce ci gaba yi bayani gawal mutanaffilu fil yura yura'il maslaha zai ji nafila dan shauna ce gba qur'anu ngo ne wa gba ka tun da nafila ko yura'i al maslaha mu ci mu liulo mu tsaki yo ezutala mari pa ga fa kariba minhu man yata'azza bi jarihi asarra adde ke adde zai tsobona le da ka wina ko yi makwabci kata yi waje na man ya ta'adda na ya gwato bi jihar yi bai katuna mai gbatula ne na a tsarra ba katunsu ke ga na filayen shi ewa ga ọgbà wọn la ya yi girma ba wusu a mai zaga bai da kata wani na ya gwato ko kata tsoye wato man ga a tsarra ba katunsu ta ulewa cin lilo bayan tahajjud na jiye jini akwai shan maka da wani wani kashi ade ba tattace naji kira yin suika naji elagun son da sado wani wanda ce wani liwo ma nishan da ci tsowai waga na aki waga na aki to musulmi jo so ba ta guki magawa na yashe inda ci waye na wasu abi sinana wanda ba ku wani wani ya gai baka tun ya sai da kiyasi ya lamarin da cina ji ya tsaye jin shi ji kwade bai wunan ne wa in kana mimman sami ulahu jahara amma wa in kana wuga fe mimman sami ulahu zai wale ga yi makwauci wa kutsa ba wa rana da katanniyo bai rana sami ulahu wani shi tukpa ya katuwa jahara batula ita ya cewa guwa ko waje shawaye na nawa bani kuma ba kuma ba ma yawa dai safi to bautula na yawan musamman ga wo ga wa ne wai ba katun wajin ga wo katun ba mai jin da ga wai mafi mi wasu ya jin sai wa bautula ma wa ga gaskiya wai kaule ne ba su وإن أصر في جار

wacce biya gbaso ga imanai wayin asarra fi jari wa agbaso bai wa gbatula ne man gaba na alakira ati tuba fi kakin yau Wa bai alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim su soci wacce bai faga hmm, kwa asantu ko wasu asantu na arrahman arrahim mawakan ko maliki yau medina wacce gaba da yau ji fahimta ko wa da su maga ne dinkin da alhamdulillah ne ban tulla ga mai kwa a ci gaba mai ga wa jihara fi sirri ya zuru lasar igbagbaso e wa jihara fi sirrin ga wani wace agbatula bai wa gbaso na hukunci udayi ni bana alasira ake alhamdulillah rabbil rahim. الرحمن الرحيم أفيصنا تكو أفيصنا تكو a feji subhanallah a dai sautu maliki yau midi su cewa lobe wani yin cewa ga wake dace ba etiyan su su ba wani yau to karin bayani etiyan abun nan ka kafi gina bayani banin na wani bayani na wajen cika tun yin zagi wani shaka abu musu na labarin wani shirayu na ibu fitina na ajiye uje ba yi wata yin zagi wani gala gan ashe na diga bu wajen kiyan wani ba wuso gan ina mai ke wuwa ga wuce nan annabi sallallahu alaihi sulam ga jama'a ga bai ji sallah liman uzuri chade liman ni ne ya sallah nzagi gaddabo egwa ruga aje dojo ndi subhanallah ya waja abe kiri jama'i ba gidan zagi ga yi kana Allah akbar kin na ji sai salbun sa'd bin kiri annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga mali ra'aytukum aksartum tasbih kibe biyo mi ce le ba gijiye aja fe kogwa da sallai ce santulaya liman buga ci bicino to yashi tukwai na gun jina da nan man raba'u shay'un fi salatihi zando wani raba'u bi mana asaba'u mana ya raba da wani alaula daga raba ya rubu rauban mai lama na yi gigiji ko kilo keji zai kilo keji ga allo sallo wani ko zai gigiji ga allo sallo ko zai alamarin da cada bai amini sallo wani fali sabbe a ji subhanallah ya yi na innahu idza sabbaha ibuna bikya ji subhanallah zai ke su mugwana irtafata ilai waje yalo ba kyo ga yata ji faru wa inna ma tasfiq lin nisa amma ile gwa koi zagi ji mu boga ba gije e ga be gwa koi ne uwa ga chaba ba gi gije gwa ga afi koya limanyo etin santula yuwa to malla hadisin nan labe mun lauya kabo eti de birin zagi ta ce ba gi ka jaji gi awa ga awon wangala na biga ga jiki yan subhanallah ta wule uzuriya zagi ne zai ji wazi zagwa ni to ya fahim wani ba wale ga uzuri cibo <laughs> uzuri bu uzuri bu su ku yi arzikin gyara su mm. buna ba ni a yi makpama da ba giji ko what man can do kuma kan dube ta mai ga yahudu shigo a wajen musulunci wani musulunci garar rijalu kawamu na alamisa eh, lima faddala allahu ba'dahum ala Ka to kullaci wannan ya yi ta ta gbogbo yin ne hmm. bayani na bayan su magoga ba so batula da na bayan ba so da na ba batula na tuba ta kira wani man waje sharar yushe ka abu musu na labar kiri ya gade liman fuskatan nan e bayan fatiyo bayaniyar fatiyo wa fati ba da su sallah magribo bayaniyar kwa aya guni mini ngbu ngu jikiyo ngu ba su a ati suntu ko mutu a satu shi gaba bai katun wala ya sani su zalika lalaga a sarrafi ngada ya cama kinu dai ji bayani shi gona ga yanayi dalili na da annal jara laisa bi wajibi agbáka tún atọ́lá ń rí kí hàn wájibẹ̀ wájibẹ̀ to amma yi gada littafin adari in shewa draman man kwayin sunna na fitin yakin ya algeria wata ga algeria da morocco ayi oji yi ko makwabci jaya afirka gabo mai adari fitin amma mai sunna mai adari da na mai risala da na man da wani akida suna ya gumbe yin wuce su ku gina gaza alkhairi to iga da littafin ya bari wasu bayani na mujina inda kisa da na littafi wadda kin yi wani ebe waga bai shi yau zan da cewa ke waga ebe na kim na ya kan yi jamja asada so waga bebe ndo cewa kim wuga ga ma ga ce fi u maliki to a ga wace maliki to na maje maliki ana wace to bayani mai ya dori ina wani ga ina ga abeki wa man tazakkara tsira aw jara kabla rukui wa ga ba pa bai wajika tu so ko bai wajika tu tula ne da pa ga wuce fi waje amma wala rukuya a adal kira. aka tun ci dole mun ne ga ya ga shi amma mai ya zori ga uye ci fa in ka na zalika sai sura amma wayi sura bo bo ciufi dojo ne da yake ne mai kwabe cefi a ada a ada a sura wuce ya gba wala sujuda alai amma wajin suje yawa dole ba ne ga yau amma ina wacce fi waje da nan wai fati abu a ada wa gba ba o su je da badi wai yau ko wai sura kulu hu allah bi rabbil falaq rabbil nas lo yin gbaje cici fi ojo zuru wa gbaso wa gbatula maghrib wa gbatula wa gbaso muri ayi sura ga yi daga chaba amma waji su jada loro ya kabli ko ba da amma wai fati a tare ga wace fi wa da bebe kiyo fati ne daga chaba o maga su jada ba diji mo te ga zo ba do ri so ga shiri jini ko <laughs> wa fe liwe ga lita fi chara amma wallahi tallahi kin maka tun ne zo ba ne ne <laughs> sujudu sawi sujada ya ebo na mando ci shari'a adari ah sai ka aligo kano ciwo sai da kano nga ja dori lo ga dibe su'alu wa jawabu fe ga mukaddimu ga litafi wani adi litafi fiki wa mazhabi maliki wa naje bayani ya sujudu sahwi da kabli bai ba diri a dori na ga litafi mu wana albarka ga litafi na jikin ne murezu na ga zai wasu na dori an unzo ngala albarka ga da wani kuma zo na wadi na ga wuce ya na ka butu risala wa ga ya zori bi su mai mi kafin bingen na eko sina ambona. bana e ili fahimta ko makari ta fi jidan ya shi ta bai gute mu fiyo su ku gunye manko Manga ga ce ci gaba yi ga amma lokaci na ruku e eh, wani bayani na waje fata a yi ranar gai kabla ruku ya tun wala lo ruku ya wuce fa ga faruwa na ji ga waga haye shi daga caba gato wa in fata wubi ruku'i wuce fi ojani o dauda ruku ya ni lole iye gba wace o ni na wani ko sajada litarkil jari sajada litarkil jari kabla sala'a wada su je da yabo ya katun magrib na ga wagba tula wace wulu gwana su je da kicin ya kabali walitar sir ba da salam katuna ga wagba so zuru to asuru wace uba tula na ar wa gangwada rukuya nina wa bibe su je da badi gato sawa'un kana min al-fatihati ta as-sura wahdaha fatiha bu rikicin na dioyo sura boyo ndoro diuga de wana ede na waju na lawa da wucin ega guba wunga kawai la loro ya wa bebi wi wayi suro wa ji sujeda wa bebi wi na amma wayi fatiyo wa ga sujeda ji yaji e fahimta ko sujeda kici wajen ya fatiya sujeda badi sujeda badi amma wa ga da wada ya ni wa bebi kabali abe kiwayi magrib sa wa luka tun batula babu wani ma zuru ta waluka tun ji so gwadagba kubo wabe bekin baadi di abogancin ga waga suran na a to yi ya gbana ce wa gbada na rawa da ruku da na fatiya yau sura yau idai na wajen na gai ga yawon wani wale ke ndo ya gaga cin mai ga su boko <laughs> ngala ya e, zo ba bari <laughs> ko fufu fi a ga <laughs> wajen ga to fi zaɓi alkhairi so sai karatun ya wurin manga watartibul ayati wajibun wale fufutu ojiyen aya ƙur'anu ya yi alhamdulillahi rabbil alamin nga kan biyo arrahmanir rahim maliki yawmiddin gbogbo náà wà gbọ́ nínú ìwájú bí kí wọ́n ga ẹ̀wẹ́ wọ́n ga àṣàbí maliki yawmiddin arrahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ń fòtó òjò àbú àà iri zai zai baya sun ci bodi na ku dole ya zaɗa ba annabi ebo na annabi wuya sun yaca manya takatu wata shirabu rigo ya sun ci bodi nga ya gbace mu nga la ko mu ya zaɗi uku ya bi wallahi taala ta so addu'a ta ta ba ko mayo ba ko yo la'annahu bin nas kendo aya qur'ani futuwa shi bedana nasu yo na dai daga ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi wasu a shagu ba a shaga futuwo shi wa tartibu suwar amma sura qur'ani ji na futuwa ji yanka kan chai suratul fatiha sai al-bakara sai al-imran sai an-nisa sai al-ma'ida har daga rabin nasi mu ci sura sakani shi su tu gobe guni man ga wuce bil ijtihad ijtihadi wayo la bi nafsi wuji nafsa ne daga ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e ti fufutu do jiya sura jiba fi qawli jumhuril ulama e ba gwa ko man jo ina ta tin gona da wani bogo kiwe ga wayo wa be ga wa gbaka to sallah misali wa ga wa ku sura ba ke ba lokacin ni wacce wa be kiyo alam nashrah ji fahimta ko sura kice ta alam na shira ce guji na zarnawa ko wake loyi na zarnawa ji lillilille misali zuma kulu wallah sai birabil falak sai birabil nasi mai wa guji wajibi na wajigi wa fato je bayan katona misali wa bai gawa wa gbada raka ne amma aya ji dole yau na wafa to na wa chafi doja ya e gama ya yawa ni da ya baki bu na si da sidawa ga an ni anabi futo da e ba ga gwa ko manjo to nuga ba su koya lamu fa na manjiga e ci ga mutum shin da ba da bu fatajuzu kira'atu kira qabla adi bogo sura qur'anu ji limrana wayo ko suratu yunus waje fila ya fila ce sura ifi waje sallah wa bin ba yo chufi yo wuji ga lalle ga ga zu sura na dole wona wa kiyamitu ke suratul nabai wa ba rakayin farko muji dole ga so ga wannan za'at labiya wasabi ba sura farko muji dole ga sai wal fajra ko ku sura gubo suke ba wasabi ba walo wa shamsi ngoma lene tuna ikiwa ke tussar da ismu rabika la'ala an ataka hadithul gashi so kima ya gana wuji dole sai wa Allah wa misali ki raka ni bayani mai ya yawo ko zan ga fata juzu qira'atu abihi qabla abi wa basura no kafi wa banan wali A ila mai uwa ga wuci na ngala tanawwa'at masa'ifus sahaba ƙur'anu mushaf jam'o'i masa'if dabe ƙur'anu ya yi ga mushaf gato ƙur'anu na sahaba ji ku yi kanka kayan adecen da babu fi kitabar ta ya baka kawo wale mushaf ibn mas'ud yana wale wani kayan misali bakara sura farko da bu sai ma'ida nga yi sura ba ce muji kiyo alimrana ni sahaban doci fufufin sura wace wace ne ba ngala mai ngala ya bana wuji nasa dai daga ba annabi ngala qur'anu na sahaba ji ko kana shi ne ba ba ya sura bu amma aya fi kitabata ya baka kayan ƙur'an na sahaba jikana ngala kafi abe alawa jeni musafin usman bin affan na be kuye kan bayani da bana fi dipo lajayen katun go o te jimi a cikin tuta tin jimi kureshi ci ngo te larba ji kaka ya kin do da <laughs> a ci aga to larauci a wagan wasu a ci bai kuye ka sati musu a fiye mutu ga ƙur'ani da zama yi ba gawa karya ahmad imama ahmad wunabu kira ata hamza ya hamza wal kisai to yin kisai wal idgam al-qadir bai kirayen al-idgam al-qadir ya abu amri yau shiga idai kira ka kayan ko ya gima kanta na shiga ji kafin kirayen tun da yake na ife kiya bole na yi warsh nga ya ji katon ku ba yi tiya walsh ci bebe a yi ba ya su ci bebe a yi ba ni ko warshi giya maliki yau middi asu shi giya maliki yau middi wasu cin da ba da na jokaka yi ko zai gaji katon ya fahim bayan bani to mun je gubanna na guba ga tatula amma kira ji da bayan hamza yake sai da alijan kabir ngana da ke gada ilimi na wu kira ji kaka ngala ke kulli jami'a madina kulliyatul qur'an eh guba ga ita su sai ilimi ya qur'an science of qur'an da bangare ya kira'ati so wa be ga wa gba masters ni ga sai ta su so ko dai bangare ulumul qur'an ko bangare kira'ati idi fahimta ku kira kaka waje bawaya so mai gaiga imama ahmad innahu idi fahimta ku kila wuce na bu man jiji bayani a ga to kafi gidan bagana ngai ade musafin da cinaji suratul bakara a can sai suratul nisa'i maimakon alimran sannan alimran ci bebe ya taci kin da nato bayani bi daga basa sai na umaru bai zan da cinji na na dai abubuwa ga fufutu ƙur'ani da tiyan nasiba kuma ji dole kin na ne ga ya ji wa be ga wa go yi dole na go fito ji ne na wuce tefa bayan kira na mallame lana abe ga da sharin ya shek abdul musin al abad na na santubi e ita kira na ji a ga imam ahmad na bona a zuji gunu bona wanda yi fuskata ya yin ayya kira ndo ci kagwa ta tiya kinu da kin yi so har su gayya kago gwani wani ko da ji zai wuka tuka tamba na jiya war chicago na saudiya ngo le afsin na gayi ina da kago ba ga na amma ji gunwawa ga agbawa ya ji fahimta ko o ga imam Ahmad ga ta bai kira kaza ita kago la ya mugun zai ga da ilimin kira jina laifin da ba bayan wa mana musamman waje makanta ne waga wani ilimi wani ilimi kira ya ji za ta sai makoto ba fasara qur'an ya kira ka zama na ka zama na kira ka zama na ka zama mai tafsir jaja lambu ka da ilimi wa wani a sai no le to ilimi tafsir na wabin ji shi na wa gumiya ngala ni za ji tafsir na wani ilimi kira jama'a jama'a taimako buna fasara da sha tinya sai wa da kira man da shi idan shi tukwa da Abdul Malik ko ga ji tafsir azu na wa da ji ishara do kira kaka su ka zuba mugu man ce na santu bin ga amma waga da ilimi kira ji kaka falayen bagi lahu an ya kira inda al'ama bi kira atin gairu marufa ngwaya na wada ka kira na goye kekin yi wa wani gebur jamajo misali ya da taro a cikin wabi ba kur'ana kuma ya Allah rama wace kira je kaka ngwaya gali na fi zalika tashwisha gafe ibn gafili jisha qur'ani rikici nan. ebona zai gba Qur'an na shibu a madaya biye irin na no ta ga kwobi bi cicin ta we cin da katun wa la bi khilafi al ta'allum amma yidda zai kin dina ko zai wuna fa inna zalika matu u za wangi kira kaka en eh, wachi amma ta ci jama'o ke ga ilimi je fi bo gu so ta ci jama'o kin da na bisa uwa ga mutunan man ga toye na lamu ga ganna na abdul musin na jibar chancellor na jami'ar madina Zumaya bin ba zaune ga man wuci ko shek abdul aziz bin ba a da lokaci na ayube jami'a gubi jin yabanan guga ga jami'a lugba ya ji wuci shi yaman bayanan zumanin jito alikalanci na gubi da taro bandoci jami'a madina a ci zagugu bakatun mawafi ga sun nuro ya kaya da bai ya fi wuce bai gina ƙwar'anu bai na gai sun a yi zagugu la ya kaya wuce bai gina ƙwar'anu za mu ci dai cakatun ba na aya na jufe ba na mufe guba bi kira'atin gairar kira'atul mashura fi hazil bilad mun jin kira na bu goye pekin ya saudi wani wa bakata so shek shagbin ba su fesun tubu gajen cin bai zan yi ga ayyaka na kira ati na ya ke da jona ga waje biyu da nan doru ne tambari ba tuba daga ba na sallallahu alaihi wasallam an wuce ji tabbata ibo gigishin ke sallah na nan ga wale ga wude sai faji kaka ji kabara na ga guni na ku to karayi ga da mu jauna in indoro musulunci da kaida ne to mance ga to na lawan ga ganna na sai na la'imam amadai ga gannana hadisu biya yi sayi buhari hadisu sayi na ali sayi na ali ganga haddisun nasa bima ya rifu la gaga ya zawa ne na kena a buna a yi kazzaba ba wa rasulu ga kayi gana tena yi wa ga alaga su kube tuci alaga mana wato ga man doci da bugawa zijin zan doci a ga su kuma ya jito ku zan doci ma ga annabi muhammadu ya jito ku e waki bo kendo ne ga wuna. kan na da bai ta dina ni yi misali ga musu bani mai ndu shi shiga sokodeja mai yaki ko ya ga na gishi sokodeja mai yaki ko boso ko ega na uga jahili tuti wezwa kawo gute kawo da ciwe ta kawo maganda ci ta yago goba e wani yana manna ya ganin gai gaga so kwaje gya amma muga ya zai shi e wagi na zai ya wagi wanga so koga amma ya ganin nan gugwa yi biya hanya ya guro a wa mu shi ba wani ya logic wani aliwe a dc ba tawido ade ba nina ka da littafi tawhidi na ga sokot da gya mu ya gina logic yin na so ga gabe za wangi shi na so a yana o mawazin da ci ja ga wai gya na bito kore ha ja ci ga mun je ndura ken do ga gana mun ji bingiwa mun ji magiwa littafi tawhidi kici ba kaba ga na bi ji bingiwa mun ji magiwa ga ganna goyeke tun na ga waga so ko guge jalita wana ga wale ga tiya amma wabi o ya na biyo mu jike zawa ke awam jahili ta zo zan nake cewa na biya mu je na gana da wana so wayi man ta ci je ma yo na wa gana musamman bai jahili da ya kana ya bai tiya jikin na waga ba ga gona kacca gaskiya wai ta amma bai ga game da wai sun ta soko soko su ko ga haka musu kai ji lura bi lamari hatta zai ji yawo family wani wabe ga wajen wazi ne yanzu da lafazi na wace wa ganin wa ya fahimta in ji wazi ziman doro ga wa ga wa wa preach ya family wa ga waga wa ga haji fahimta ga ce a ah. inda ci da ja ta kafiri ne wajin ya bi da wani wahala da ba zuma ja daga ba hukunci ga ne da wazi zuma gana diwo ga yi gini na nan ama da alijanna liman shiga gafa wuce ya bana ayyami wazibu wazi ga yi tun ga yajin adewushi tsakundo shi zai je katu ga jiyawo shirige da tasajo a gajin ga ki jan na dai ga yi gini na nan ama da wọn masu suna ji wazin wuce na gwata waye ba ya faba su ko da mace gato yi da ba liman da ga liman gawun ga wani ya can kan da ce zai fi ji hajji liman ya fi so liman ga ga wangi ji lura bin har ne na ga ka ya ga hakuri tuza hali na ya yiri so ci wa kawo Allah kya bu ka biye o sai te ne a sato na keji na ne ga akurizi ya bele change we ya akurizi ji bi ayi ya be wotun ne goro so le ga wangi na ne ugwa ga ci gaba di o so be to ali ne be so akene ikara ikarai ikarai arbe yine me ajin fedi lura be ga liman ci ye ga be wotun na zuma abu ye ga akuri to an ga zaji ka tuma ga ta shi zo a la jahili shi zuwa ba wannan e wa batu shi wani ha ga jadi ne ya bai wa wazo gato a ce yayi yi ga iri zai lati shi ba a yi amma wasu ne ji dawa na ya e ta kafiri na wajen ya tosai da ya gwasu feta so ke ga kara yi bai zawa yi yi wa tosai zawa yi ta kafiri ya dai ba wa lawalo na e wani wadda certificate ga wasu a da aljanna ne zai ma wai bayi na rana ya sun yi mani mu biyu gan yawaye na fani mai ba soko ko mu biyu gan wadda su soko ne ba za wangi ya a dai la ilimi wuza wangi ko wai ba alkhairu hadisi ba cine wuwa ga ya kara na ngayi. eh egan abdullahi bin mas'ud ne farko ga sayyidina ali na ga ke nawa ga zai zawangi shi na abin gan soko so na ga yana la ga mana ba sai dina abdullahi bin mas'ud mini sahaba ko jibu da wanga ma anta bi muhaddisi qauman hadisan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitna imam muslim gwanna bi ngalla ga sahaba wuce kunna bi gama anta wafiya bi muhaddisi qaumi qauman na sai ya zawan yi labari an ne annabi ga an annabi ga hadisan abe na wai la ya labari dana ka an kale ala tun ga wucin yi wa e ga nawai ga yana ala kun yi wa ga illa ka na liba abin fitna su ga fi yin sun ga ya sa shari ba wo layawa mu ga fi sun ga ya ke ga yau e ga ji fi wa ci mu sawa zane yi ne wace gun kila to tsari katuni zuwa miwa dai katun wa shabe yi na egi primary aga katuni ba su shabe yi wa temar ka katuni wadda markaka to a gala ji daga boko na tsohon lawa na to a ci a ga zawangi ito ba di ne zawangi de bulawa ka na adina yi wani a madina yi wani kuma kisa ba guba ban na idan yi ibi kara ya bi ga yagan ya ya zawangi shi ba ta mai lagan na lagan ya ci zuma tula ya igan imam amadu wani na kira an doci gona bi ma na ai ba ya an doci ka ba ta tiya an doci hmm. so kan da ce ganyi fi wuli ta fi ba ma ga fe katun ba fe da lautin yayi ba fe ga wai ba katun igan yi fi ubu adi na jide da lili boka na amadi na ji boka ne adi na ji man je lami lawa ne ebo maslahan da su ko ebo dalili na boka ne ko ebo bayanin da cina man je ji tiwo igan yi fi boka ka ne mazan da shigawa ga hakken wuyen na jigan wafe da gigwa fi zafin doro ina e sahaba ji ta ci ya biye na wa ba musu ci kan doro rube biye wuri ki zaba gindo ci abe ga biyu a ga yalle wai wa ka zama bayani ga e ba wani wani logo ki jon e ga wani daga horo shi wabu ha <laughs> gato to man wuce ko na fe jin na nu sa du bayana ga e ga horo suna wai dewa bubu da na kara me jo gamba bunan ga adini gumi <laughs> da sai zabi bin horo mu kaji masoyi bayanin nan so man fi bebe yin woro ya egbu ngawa lawa lo gan be shizuzu ji lo te ga shizuzu yi fi adini e gana ji dalili bokati wa zan dolo be yana wani dai man ni buba ndo ci na bai fahimta musu na ba ba ga musu ba ta ci e gana ji sahaba na bai biji Allah tambari ta dalili na wani ga man dore gagan amma ki shaga lo be na je dalili na ka sahaba na yi bai fahimta ndo ci dalili madaba ma ba ci misali na da saba na bina ibe fahimta ya tiye kibo to nun biya shi ba gan zagi ga magina kuma na yabo tutsuwa na wula zan yi da ba na wa lamito kashi ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nun ji tabbata yan zagi na magi ibala e ji fani magawa zan yi da ya zuwa lamito ya annabi so wage wa ga walla ba gwa ne wa ga wula zan yi da ba ko don yi gbogbo in wagba ne ma ta ciwo so yi tsa lamarin na fa na yin na ga ji zando ci jo shele ga yi ushi zando ci ha dai wa ushi ba yin ba inje akida da na wace kwata za wange za yi na go A man ga uja dabwa dalili dabwa na yi igala tuna. mishan ji baya ba wa yi ga zando re yi ga gishi ni ya da alkibla ni ya da alkibla allazina yastami'una alqawla wa una asana. na ka'ida jama'a shi bayan katuna yabe bai na mai daidai lokaci da bayan katun gbogbo gurgudu da bayani da wani yi abin da ke bayani ya bayan sallah sun mayar foye dai tarafai al'awwa na bu kafin abin mai guru da musu yi da hankali tu katuna mawuyi na ya karin bayani na dan edufin na wana miki ya mitu mata ne ba zalla babu yin shari'in na idi fahimta ko ya mitu yin ci ma'ubawa ba mucin. da gima kantar da cijin bu na zai gaiwa gan wuda zafi mata ne wani wake bi rekodin na ga ba su ku ganin tu masani babu yin shari'in na zai fahimta ko amma wa karin bayani ya ce hadisi na jima ya ji dalili na wa gami tuna so yi bebe yin ga ba su wa wade ba ga gurgudu na igba na social barkudu da garshen bishin na su ko fagin da yin subhanaka la hama bihamdi ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu bi.